wannan abun da ya wakana a ƙasar kenya abu ne wanda an yi na'am da shi amma tun da farin ya kamata a ce an yi shi kafin ɓanna ta tabbata a halin yanzu sai a ce ƙarar haka ɗin don sabida idan kuma an ka wuce babu jituwa tsakaninsu lalle kuma hayyau jini ne zai ƙara zuba rayuka ne za a asara dukiyoyi ne za a asara kuma ƙasa ba za ta samu ci gaba ba. Ban sani ba ko akwai wani darasi da al'umma ya kamata su tsinka dangane da shugabannin da suke biyayya a kansu. masu irin wannan hali wanda sai bayan an yi barna an kashe ɗaruruwan jama'a kuma daga baya su zo su haɗe domin cimma wata bukata ta ƙashin kai a yayin da waɗanda suka rasa rayukansu sun tafi ba tare da diya ko wani abu shi akwai wani darasi da al'umma za su koya a ƙarƙashin haka akwai darasi na harin shine wanda ya kamata a ce haka kasashen duniya ko makwabta ko abokai suke ganin shugabannin ƙasa da 'yan su suna cikin azaba sai an wulaƙanta talakawa an ba su wahala lokacin nan ne mutane suke iya zura kanukansu su ce za su kawo wani sulhu a cikin irin wannan lamari alhali kau lokacin da abin ya faru ana iya kawo gudunmuwa kahin a samu zub da jini bata rayuka a asarar kayayyaki dukiyoyi iri-iri darasi na biyu shine cewa lalle ana iya ganewa su talakawa yanzu su ja darasin cewa ko da sun ga kana bin mai iko ko kana bin shugaban adawa idan irin wannan al'amari ya faru na rashin jituwa ku yi hankali ku yi taka tsantsan da kashe-kashen juna da zage-zage da wulakanta juna sabida babu mamaki a halin gobe ku gane su hannu cikin hannu sun ɗaga hannuwa sun shirya kenan ya kamata a ce talakawa sun ɗauki darasin cewa kasu zamanto kamar amin gafara dabbobi dai haka wanda ake a ja kawai sai inda an ka ga dama a juya da su duk da cewa ba za a kushe ci gaban da aka samu a kasar Kenya ba na yayyafa ruwa a cikin wannan rikici wanda bisa dukkanin alamu ba ra'ayinsu ba ne ra'ayin Amurka ne bayan ziyarar Tillinson sakataren harkokin wajenta wanda ake ganin shine ya shiga tsakani wajen sasanta wannan rigima. Shin kana ganin hakan zai ɗore a Kenya zuwa gaba domin ganin cewa an fita daga cikin rikice-rikicen zaɓe da ƙasar ke fuskanta? ana iya fasa su cewa lalle zai ɗore don sabida akwai misali wanda tarihi babu nisa ma ya bada a ƙasar liberia an san cewa yadda an kai da shugaban ƙasa wadda ta sabka wadda george waya yanzu ya samu iko a bisa kanta a halin lokacin da suka yi ta ja in ja kasashen afirka su kan kansu sun yi nasu kokari amma ba su ciwo kan abin ba sai da amurka suka zura kanun kansu tun da kaga a halin yanzu ƙasar keniya amurka ta zara kai ta jawo hankalukansu adiba dan adawa da ba a daɗe ba hoye kira taron shi hoye ci shine shugaban ƙasa gaba ɗaya na shi. sati biyu ƙyar kuma da baya dawo ya rungumi mutanen nan suna hannu da hannu ana wasa ana dariya ai akwai lalle ƙasa lalle amerika ta kwatanta cewa da su suke nada su suke warwarewa su suke yin abin da suka ga dama ina hasashen cewa kenan tana yiwa an tsaye da wani zance idan shi wanga kenyatta ya kare an kwatanta ma cewa raila odinga tana yiwa a kama mashi kamar yadda ta faru a kasar liberia don shi ma shi hau karagan mulki iyaka hakuri ne za yi lokaci shi zo shi zama shugaban ƙasa shi ma